Kun ga da kaddara ta kasance da mu. Yadda kaddara ta da ku ko kuma yadda kuka yi da mu yayi dan kwambo. Wai babu kuɗi sai kwarangwan. To ko laboratory ce ba sai mun ga zahiri ba. Kin taba ganin tsiran mutum an tsire shi ya ragargaje. Kai dan kwambo duk tsohon da bai ji kunyar hawa jaki ba. Jaki ba zai ji kunyar ka da shi. An ka ga jakin ya ka da kai kai ai. Yan wahala yan rainin hankali. Me zazzabi da daban mai shan magani daban. hajiya azima yau kuma ke ce haka a kafa ina hajiya ta nidin a ai alhaji ba karamin da can mata yi ba ni fara ban ga alhaji cikin fara a irin wannan har ta lokacin. lokaci irin ta ta challe man nan ta samu wallahi ta tallafi nan din alhaji ka san irin jariri ya samu budin boti din na an bai kai taska to sai azima sai kuma aka zo mana bikin ne wallahi ki shirya kin taro babban mat a cikin gidan nan ni ban ma san wani irin toshewar basira ya same ki ba Hauwa. Kamar ya toshewar basira. Mijin arziki zai miki kishiya zai kawo miki farfela ga kaya a hannun ta hajiya kin zo kina ta rashin mutunci kina ta ihu. Zuri! Wallahi ban yarda da wannan ba. Tun da ya fita ya dawo. Shi wa kinan. Burema. kwana yi na waya da sadahiri dahiri mai gwal ƙarya yake yi munafuki ne kuma makareci ne bata mana lokaci yanzu kai na Allah kai ne zaka kalle ni ka ce min wai ina so in bata muku lokaci ba ni hanya in wuce ko in ki wallahi ki rungume ni a matsayin mominki matar mahaifinki dukiya dai sai dai ki ganta da idanki amma ba za ki taba samu yarinya dai na faɗa haka abin da ke cikin account ɗin ina jin ko ke da aka haifa a gidan nan ma ba ki da shi bazuka ya don kuma ku duba han tashin hankali da zai wannan baldan mu ne ta ila ila wa ko da hannufa za ki muka ko sai na mace na karya ina gwal ka san wani gwal ka san wannan irin fura ce yau na dama maka wallahi sai ki fada hani sunanta basarakiyar fura hani hmm? wace fura ce ko basarakiyar fura hani da ɗaumun da ɗaumun